assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma sha uku ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara hudu, wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan Jun. miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara uku. gashi Allah ta baraka wa ta'ala ya sake maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin in ba ku manta ba muna cikin littafi mai bayani game da al'amurra waɗanda shari'a ta yi hani da gare su karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne mun kai ƙarshen babi mai bayanin haramcin kallon mace a ba. wadda ba mu muharramaka ba da kuma saurayi mai kyawun fuska haramcin kallonsu inda ba da lalura wadda shari'a ta yadda da ita ba to kun gani da mace wadda ba halalinka ba kuma ba mu muharramaka ba sannan da yaro matashi mai kyawun fuska duk shari'a ta haramta kallonsu ko to in ya zan kallo ɗai an haramta ina ga mu'amala da su kuma in dai ba mu'amala wadda shari'a ta halatta ba ina fatar kun fahimta ashe kaga menene menene mutunci duk abin da ke jawo maka zargi ka yi ka nisance shi ko da dai abin bai tabbata ba in dai ka san yana iya jawo ma zargi haramun ne ka abin da zai jawo maka zargi ga 'yan uwanka don haka yanzu musamman irin yanzu da lokaci ya lalace luwaɗi ya yi yawa jama'a sai ka jawo yara matasa da tsufan ka baka da abokanin hulɗa illa yara don Allah ka jawo makanka a zarge ka ko baka jawo makanka zargi ba ka jawo makanka zargi don haka in dai kai ba ɗan luwaɗi ba ne to ka yi ƙoƙari kakka hulɗa da kowa illa warenka illa sa'arka amma ka jawo yara ƙanana in za ka tafiya tare da yara ƙanana hake tafiya duk hulɗoɗinka tare da yara ƙanana kai baka da mutane illa yara ƙanana kuma kowannen su gashi nan masha Allahu kana wa mallam lam yasha Allah kun don Allah in ƴan uwanka sun zarge ka muna tuhumar wani faɗan su nuka ne sun yi laifi waye jawo kai ka jawo ma kanka don haka jama'a ku ji tsoron Allah a yi ƙoƙari a gyara al'amura ina fatar kun fahimta mun ji ayoyi da hadisan da malamin ya kawo game da haramcin kallon mace wadda wadda take ajina barka sannan da kuma kallon haramcin kallon saurayi wanda yake mai kyawun fuska yau tare da yadda Allah za mu tashi sabon babi babu tahrimil khalwati bil ajnabiyya babi mai bayani game da haramcin keɓanta da mace ajana ba al khalwa keɓanta kawofinta daga kai sai ita daɗa ko cikin aji ko cikin ɗaki ko cikin mota ko dai game ke ɓanta tsakaninka da mace wadda yake ajana bakka ce ba muharramaka ba ajana bakka ita ce manisanciyarka wadda shari'a ba ta haramta ka aure ta ba ita ce ajana ba kana iya ɗaura mata aure muharrama kuma ita ce wadda shari'a ta haramta aure tsakaninka da ita ko da daga kai sai ita duniya baka iya daura mata aure ita ce muharrama kamar mahaifiyarka mutum na iya auren mahaifiyarsa kaga baya iya muharramarsa ce ko kamar diyarka ta cikinka ba diyar dan uwa ba diyarka ta cikinka mutum na iya auren diya ta ciki nai kaga muharrama ta ce haka diyar dan uwanka dan uwan nan shaqiqi ko li abi ko li ummi to ɗiyan ɗiyan ɗan uwanka ɗan uwanka maza ne ko ɗan uwanka mata wa'anda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya to ‘ya'yansu ‘ya'yanka ne shari'a ta haramta aure tsakaninku haka yanka yannan ubanka ko ƙannan ubanka goggo kenan shari'a ta haramta aure tsakaninka da goggonka goggo wadda yake da ita da mahaifinka uwarsu guda ubansu guda ko kuma da ita da mahaifinka ubansu guda ko da ita da mahaifinka uwarsu guda to wannan ita ce gwaggwar da shari'a ta haramta aure tsakaninku ko naraka yar uwa ko kaunar uwa ita ce inna wanda yake da ita da mahaifiyarka uwarsu guda ubansu guda babu aure tsakaninku ko kuma da ita da mahaifiyarka ubansu guda ko uwarsu guda to waɗannan su ne innoni waɗanda shari'a ta haramta aure to waɗannan shari'a ta haramta ka aure su ne muharramai wa'anda shari'a ta yadda kana iya ɗaura mata aure anytime kana iya auren ta ita ce a janaba ina fatar kun fahimta to sai malla ya ce babu tahrimil khalwati bil ajnaba bil ajnabiyya an kawo ta babi mai bayanin amfani guda da za ta yi mana shine gulab danga da takunna eh amma ba za mu kashe injimin mu ba inda wutan nefa to tun da eh, najeriya okumbo kayanta ne kamar najeriya kamar wutatta allah ya gyara mana najeriya amma matsala guda ce najeriya ke fuskanta shine shugabanni mayagun shugabanni su ne lalata najeriya daɗa sun ka samu mayagun mabiya abin ya ida lalacewa in mutum yankan jarirai yake yi bisa titi in dai yana baka kuɗi kai an baka kuɗi an sallame ka ya ci gaba da duk abin da yake bai laifi ba kaga ashe kenan kai ma mugu ne eh don haka yanzu ba shugabannin ɗaya an maya gobe har da talakawan na najeriya don muguntar ta kai koina to muna roƙon allah da shugabannin da talakawan don allah ya gyara mana su duk hanyar da za a abi ba su gagari Allah ya gyara ba Allah ka gyara waɗannan bayi naka mutanen Najeriya da mayagun shugabannin da mayagun talakawan duk akwai mugunta cikin kowaɗanne Allah ka gyara su duka babu ta tahrimil khalwati bil ajnabiyya babi mai bayanin haramcin keɓanta da mace ajanaba kun gani ko mu ta fara kyaftawa <laughs> babi mai bayanin haramcin keɓanta da mace ajanaba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce waya za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin in za ku tambaye su su wannan ayat suratul ahzab ce ana magana ne game da wa game da matan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa habbai wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kayayyaki da kuke da bukata to fas'aluhunna ku tambaye su min wara hijabin ta bayan shamaki kaga duk da yake matan manzon Allah iyayenmu ne wa azwajuhu ummahatukum ba mun yoshi ba baya cikin suratul ahzab matan manzon Allah iyayenku ne ma'ana matsayin iyayenmu suke mutum na iya auren uwa tai to hakan ga baya halatta ga wani musulmi ya aure matar manzon Allah to duk da yake iyayenmu ne wannan ga abin da ya shafi girmamawa da mutuntawa duk abin da an ka nema kawa uwarka shi an ka nema kawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma baya halatta gare mu mu keɓanta da matan manzon Allah mu musulmi ina fatar kun fahimta nan ga sha'anin keɓanta da sauran abubuwa matsayin bai suke to shi na Allah shi ne Allah ta baraka wata Allah ya ce in za ku tambaye su wasu kayayyaki su matan annabi to ku tambaye su ta bayan shamaki ma'ana ba a yadda ku keɓanta da ku da su ba sai ku tsaya kila akwai shamaki tana cikin ɗaki kai kana waje ko kuma akwai labule tsakani dole dai ya zan akwai wani shamaki tsakaninka da ita to kaga matan annabi fa kenan da an ka haramta aure tsakanin mai ina ga macin da yana halatta ka daura mata aure kuma sai a gane ka daki guda an ka tambaye ka ce wai ai assignment na an ka ba ku ba ku assignment shedan ko eh kaga yana daga cikin hikimar eh, rashin keɓanta da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum bai taɓa keɓanta da wata mace ajana ba ta ba face shi ya kasance shine na ukunsu da kai da ita dawa da shaidan to in ya zan akwai shaidan tsakanin ku kaga anything kan happen komi na iya faruwa sai da in Allah ya kiyaye to akan haka an ka hana mutum ya keɓanta da mace wadda ba muharramarsa ba amma diyarka wadda kowa ya san babu aure tsakaninka da ita ko yar uwarka shaqiqiya ko la'abiya ko la'ummiya wadda kowa ya san babu aure tsakaninka da ita wannan don kun keɓanta da ita babu laifi ko mahaifiyarka kowa ya san baka iya auren mahaifiyarka don kun keɓanta da ita wannan babu laifi amma duk matar da shari'a bata haramta ka aure ta ba to shari'a ta haramta ka keɓanta daga kai sai ita ina fatar kun fahimta kaga shi yasa kaga wannan agwagwa da buje shigansu ga mata ya fi hawan kabu-kabu ɗan kabu-kabu ya ɗauko mace daga shi sai ita musamman 'yan kabu-kabun zamani sai su samu wani sidna nan mai tudu daga baya sai su aza 'yan mace ta hau sai ta gangaro don jikinta ya haɗe da nasu suna tafiya suna taka birki ɗan abin na yana ɗan suka su hakan ga kaga amma yan agwagwa da buje ta da ita da sauran mutane waɗanda ba su ba kaga mutane zai yawa ka shiga ko kaga an futa eh baya halatta ke banta da ita kace wai ai assignment an ka baku shine kake nuna ba ko mathematics ne kake nuna mata wani wani problem ne ake solving to za a yi solving din wani shedan ya tayar da wani problem kuma don haka an haramta to sai hadisai ya ce wa an uqubatan na amirin radiyallahu anhu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal iyyakum hula ala nisa fa qala rajulun min al ansar afara'aita aita alhamuwa qala al almautu al maut alaihi Alhamu hamu zauji zawji ka akhihi wa ibn akhihi wa ibn ammihi wannan hadisin an karɓo shi daga uku ba ɗan amir yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce iyyakum wadkhula ala nisa ka shedin ku da shiga inda mata shiga inda mata mata wayanda ba muharraman ku ba annabi ce ka shedin ku kaga ka shedi kalma ce ta tsoratarwa kamar annabi na cewa ina tsoratar da ku daga shiga inda mata ka shiga inda mace wadda ba ka ba ku keɓanta daga kai sai ita ka shedin ku da haka nan faƙala rajulun min al'ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce afara aita alhamu annabi ya kake gani game da ɗan uwan miji alhamu makusancin miji ba ƙane yana shiga inda matarwa ba ga al'ada to baya halatta ƙane ƙanin miji ya shiga inda matarwa sai tare da shiwan ko tare da wani muharrami amma shi kaɗai daga shi sai matarwa baya halatta suke ɓanta in wane ya sake ta ko ya mutu yana iya aurinta ko bai iya aurinta kaga ashe ba muharramarsa bace ajnabarsa ce ina fatar kun fahimta don haka baya halatta kanin baya halatta miji ko wani dan uwan miji yake banta da matarwa dole sai tare da shi mijin ko kuma wani muharrami kamar direba misali ya ɗauki mace daga shi sai ita direban tasi ne ko wane ne baya halatta direba daga shi sai mace cikin cikin mota baya halatta dole in za suna wani wuri dole a hada da wani muharrami su tafi tare mun yi bayanin muharrami tun bari cikin karatunmu na babin hajji na bulugul marami ko ni ce muku muharramin nan kuma dole ya zan baligi ba a jawo karamin yaro wanda ana iya wani abu bai hankalta ba ko ana iya mishi wayo dole muharramin nan ya zan baligi ne na fatar kun fahimta to yanzu ka bada matar ka ga direba ya kai ta Kano daga shi sai ita baya halatta dole sai ka hada da wani muharraminta na fatar kun fahimta keɓanta wace iri tsakanin mutum da mace wadda ba muharramarsa ba shari'a bata yadda ba sai dai in ta lalura ce wannan kam kamar wace iri a ta lalura keɓanta ta lalura kamar likita amma shi ma likita inda zai yiwu yan an ka kai mace to ya zan mijin tana tsaye mijin tana nan saboda ana yawan samun matsaloli yanzu ba da daɗewa ba satin da ya gabata sati biyu da sun ka wuce an kai wata tobara wani gari nan cikin jihar sokoto wani mutumin ƙauye ne ya goyo mata ta da mashin tana da ciki ya kawo ta asibitin babban birnin su local government headquarters su domin a yi mata awon ciki ba matsala gare ta ba awon ciki kawai wannan na al'ada wanda nasara na aza muku yi ya kawo ta shi mai awon cikin sai ya ja ta wani likita ya ja ta ashe ta ba shi shawa sai ya ci ta cikin ɗaki da sunan awon ciki fa ashe ya wuce har abin da ba a ce mai yayi ba mijin ya ga an ɗauki lokaci shu shu ya eh, magana ya ce likitan gaba ya fito ba kuma ita matan bata fito ba sai wata mata cikin ma'aikatan asibitin jibar bari riga ma yan gani kila ko da ta riga sai ta iskan mashi likitan nan bisa gare ta kuma ya bi inda ma ba a bi sati biyu da sun kauce ya faru to kaga irin wannan in yana yiwuwa likita nan consulting room din likita a shigo tare da miji in matar tana da miji duk abinda likita zai yi mata ya mata gaban mijinta in yana yiwuwa in bai yiwa dai matsalar likitoci dai lalura ce iyaka sai a yi musu nasiha su likitocin su ji tsoron Allah na fatar kun fahimta to to shi ne sai ya ce faƙalar rajulun min al'ansari sai wani mutum da cikin mutanen madina sai ya ce afar aital hamu annabi to yaya kake gani game da makusancin miji ƙala sai annabi ya ce alhamu almautu makusancin miji mutuwa makusancin miji mutuwa mutuwa kenan me ma'anar wannan muttafaqun alai wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun ka hado akai ne me ma'anar alhamu al-mautu, malamai sun ka ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ai yadda kake tsoron mutuwa haka ya zan wajibi ka ji tsoron kadaitar matarwa da kanin mijinta da ɗan uwan miji ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan cewa wai ai kanin miji ne ko dan uwan miji ne wannan duka ba uzuri bane tun da dai matar magaji ne ba muharramarsa ba ce in magajin ya mutu yana iya aurenta ko in magajin ya sake shi ga shari'a yana iya aurenta to kaga ajana ce don haka baya halatta ya shiga inda take sai tare da shi magajin nashi ko kuma tare da wani muharrami kuma muharramin nan baligi ba karamin yaro ba ina fatar kun fahimta sai ya ce alhamu ƙaribu zauji me hamu shine makusancin miji ka akhi kamar dan uwansa wabna akhi da dan dan uwansa wabna ammihi da dan amminsa dan babansa wannan su ne ba su ne makusanta ba to kamar su kaga waɗannan duka ga al'adar mu Hausawa suna da lasin na shiga gidanka ko da baka nan to annabi ya tare su ya ce su tsaya kofar garka ina waƙannan nan ta mu'azu ƙanin hali ya ce ku labarta kanin miji ya zanwa kafi garka to in ko ya kiya ku lema mai kashi ba haka ma'azu kanin hali ya ce ba amma kun san ma'azu kanin hali dan gargajiya ne ya Allah shiryar da mu wa nimna abbasan radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la yakhallu wannan ahadukun bimra'atin illa ma'azi maharamin muttafaqun alaihi to ga bayanin wancan hadisi na uku ba dan amir wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi dan abbas yadda allah tabbata gare su cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce la ya kallo wannan ahadukum kada ɗayanku ya keɓanta bimra'atin da wata mata illa ma'azi maharamin sai tare da ma'abuci haramci sai tare da muharrami sai tare da muharraminta ita matat kaga wannan sai ya zan kamar bayani ga hadisin da ya gabata mutum ko da ɗan uwan miji ne ba shi ya fi kowa lasin na ya shiga inda matar ɗan uwansa ba to balle wani wanda ba ɗan uwan miji ba ko wani mutum baya halatta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake banta da wata mata duk matar da ba muharramarsa ba sai tare da ma'abuci haramci ga ita matar dole sai da muharraminta ko mijinta ko wani muharrami nata amma daga kai sai ita on no circumstance shari'a bata yadda ma huke banta ba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun kadu aka fitar da shi wa an buraida radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hurmatu nisa'il mujahidina alal qa'idina ka hurmati ummahatihim ma min rajulin min al-qa'id min al-qa'idina yakhlufu rajulan min al-mujahidina fi ahlihi Faya yakhunuhu fihim illa wa qafa lahu yawmal qiyamati fa ya'khudhu min hasanatihi ma sha'a hatta yarda ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم رواه wannan hadisin shi kuma an karɓo shi daga buraida yarda Allah tabbata gare shi buraida ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce hurmatu nisa'il mujahidina haramcin matan mayaka matan waɗanda na fita jihadi almujahiduna ba mun yi babin jihadi ba mun san almujahiduna ko so wane ne almujahiduna waɗanda na fita wurin yaƙi lokacin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna fita wurin yaƙi ba an yi yaƙuƙuka da yawa to sai manzon Allah ya ce haramcin matan waɗanda na fita yaƙi alal ƙa'idina akan waɗanda annan zaune ba su samu fita ba yanzu misali sarkin musulmi ya gangami ya ja sojoji a fita wurin yaƙi ai kaga ba dukkanin musulmi za a fita ba ko akwai ma'abuta lalurori kamar makafi kamar guragu marasa lafiya da sauran dai ma'abuta lalurori waɗanda shari'a ta wa izinin su ba sai sun fita ba ba su za su zauna ba cikin gari tare da mata ba to na sun fita wurin jihadi to su waɗannan ma'abuta lalurori waɗanda ba su samu fita ba su ne ƙa'idina to kada ka bari wai makwabcinka ya fita wurin jihadi ka gane mata ta a'a ina fatar kun fahimta sai annabi ya ce hurmatu nisa'il mujahidina haramcin matan waɗanda na fita jihadi alal ka'idina akan waɗanda azzaune ba su samu fita ba ka hurmati ummahatihim haka yake kamar haramcin iyayensu uwarka wadda ta haife ka mahaifiyarka da ta haife ka ya halatta gare ka ka aure ta ya halatta gare ka yi zina da ita ta kowace hanya baya halatta ka sadu da uwarka ko ta hanya aure ko ta hanyar zina ko to irin yadda kun ka san haramcin mahaifanku iyaye mata waɗanda na haife ku irin haramcin su haka Allah tabaraka wata Allah ya sanya haramcin matan waɗanda na fita wurin jihadi yadda iyayenku suke haram ku sadu da su hakan ga matan waɗanda na fita jihadi haka Allah ya sa darajar matan waɗanda sun ka fita wurin jihadi don kada ka ga makwabcinka ya fita kai kana da lalura ka dawo ka gane gida ne kafin ya dawo a annabi ya ce haram ce mata muje zina ce ko amma kamar annabi na cewa zina da matar mutumin da ya fita jihadi ga wanda bai samu fita ba to wannan zina ta fi komi girma Allah ya shirya da mu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min rajulin min alqa'idina babu wani mutum da cikin waɗanda azzaune ba su samu fita jihadi ba ya khalufu rajulan min almujahidina wanda ke maye ma wani mutum da cikin waɗanda na fita jihadi fi ahlihi ga iyalansa fayakhunuhu fihim mun yo cikin kitabul jihadi ko babul jihadi mun yo falalar wa'anda ba su samu fita ba su mai gurbin wa'anda na fita ga iyalansu kullum musu da iyalansu ba mun yi falala ta ba annabi ya ce wanda ya kula da iyalin wanda ya fita jihadi kafin mai jihadi ya dawo za a ba shi lada kwatanci ga wata rawaya annabi ya ce kwatancin ladar da an ka ba shi mai jihadin ga wata rawaya annabi ya ce irin ladar da an ka ba wanda ya fita jihadi irin ta za a baka kaga ashe akwai falala ga ku kula da iyalin wanda ya fita jihadi ko to to maimakon ka kula da iyalin fa yakhunuhu fihim sai ya ha'inci ya yaudari shi mujahidi ga iyalansa illa wa kafa lahu yawmal qiyamati face Allah ya tsaye da shi wannan wanda yayi ha'incin ga mai jihadin ranar alƙiyama. faya akhudhu min hasanatihi sai shi mai jihadin gada an ka ha'inta ga iyalansa sai ya yi riko daga ladar wanda ya ha'ince shi ma sha duk abin da yake so hatta yarda har ya yarda me ma'anar wannan hadisin duk mutumin da wani mutum ya fita wurin jihadi fi sabilillahi kai baka samu fita ba sai kai yaudare shi ga iyalansa to Allah ta baraka wata Allah gobe kiyama shari'ar da zai yi ta ha'incin da kai mai Shi ne za a tsayar da kai a kira shi mujahidan nan da ka ha'inta ga iyalansa sai a ce ɗebi ladaka duk abin da yake so babu kaidi duk abin da yake so na ladaka in yana so ya kwashe ladaka duka faya a kudu min tihi annabi ya ce shi mai jihadin gada an ka ha'inta ga iyalan sai shi sai shi riko daga lada wanda ya ha'ince shi masha a duk abin da yake so hatta yarda har ya yadda ya ɗabi duk abin da yake so ina fatar kun fahimta don haka baya halatta wani ya fita wurin aiki na musulunci kuma ya gurbi ne ga iyali ne da shari da alkhairi an kace kuma ya gurbi ne ga iyali ne ku taimaka ma iyalin ku sai musu abinci ku sai musu sabulun wanki yara a kula da tura su makaranta a biya a ba su kuɗin tara da kuɗin duk dai abin da kamar dai yana nan dai kuwa iyalansa ku ɗibe ma iyalansa kewa amma ta kyautatawa ba dare yayi ku shiga gida ne ku kwana da iyali ne ba ina fatar kun fahimta fata ilai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi marwayacin hadisin buraida yace da annabi ya faɗi haka sai manzon Allah ya waigo zuwa gare mu fa qala yace ma zannukum mi azatunku kuna zatun yanzu mutum ya fita wurin wa Allah aiki wani ya ha'ince shiga iyali ne kuma Allah ya kyale shi shi yasa Allah zai wannan hukuncin za a kira shi mujahidin da anka ha'inta sai a ce ga ladar wanda ya ha'ince kanan duk abin da ake so kwashi in ya kwashe duka ba a hana mai ina fatar kun fahimta muna roƙon Allah ya shirya da mu rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisin to kaga abinda Allah ya bashi ikon kawowa kenan game da haramcin keɓanta da mata a janabbai mata waɗanda ba su keɓanta ba to kaga sai mu ce duk da yake waɗannan hadisan sun an yi su ne ga mata to amma sai mu yi kiyasin yanzu har da yara matasa masu kyawun fuska yadda yake haramun ka keɓanta da mace baka haka yake haramun ka keɓanta da yaro matashi in dai ba da wata lalura ba kila za ka kira ne ka aike shi ko ka sa shi wani aiki amma ka mai da yara matasa waɗanda ba sa'akka ba su ne abokan hirarka su ne abokan tafiyarka su ne abokan hulɗarka to tsakaninka da Allah ka ja kanka tuhuma musamman halin da ake ciki yanzu da liwaɗi ya wasu. ina fatar kun fahimta jama'a kun ga yadda Allah ke wanki bawa ne ko kun ga wata shari'a da Allah ya ko tsakanina da 'yan uwana 'yan watannin da sun ka wuce in kuna tunowa nan cikin karatunmu na riyadu salihina na ce in ka cire sakkwato cikin gari nan da mamiyan kwamandoji suke na liwaɗi na ce an ce cikin lokal government ta ƙauyuka ba inda liwaɗi ya gidan dan kamar garinmu na faɗi haka nan ko ban faɗi ba wasu can mutanen ya bu da eh, eh, suna cikin club din sai sun haka mazagi na wai na ce duk mutanen ya bu 'yan liwaɗi ne don allah haka nace ce ba cewa ni duk mutane yawo ba ai ba mai cewa dot man qala lin nasi annahum sawa'un falaysa fiha ma qatihi dawa'un ba haka malla abdullahi gondo yace ba don haka ai mahaukaci dai ke jami'i yace doka ni cewa ni akwai su da yawa yabo sai an ka zo har da yan uwana ahli sunna masu gemmu ƙarya bello kai ƙarya ya kai me ya sani yabo wani ba ko nake yanzu yabo ni ba dan yabo nake ba don haka me ni sani yabo ƙarya ce ba dan lawadi ko guda yabo to yanzu me a can na faruwa tun shekaran jiya a can da 'yan civil defense da 'yan banga suna kama 'yan lewaɗi har koyo sai an kama wasu suna nan ana wa ana yi wa sokoto da su don haka su ku waɗanne na aka kama su wa'azi na an ka kamo komi sun ka yi waɗanda aka kama aka kawo nan ku masu gyammu yan yabu ahli sunna na yabu masu gyammu da na ce bello yabu ƙarya ya kai suwa ko zo ku waɗa mana suwa na an ka kamo tun shekarar jira alamis aka kame sun lalata yare ƙanana njss Yare engineer secondary school an ka yara suna ba da sunayen junansu don wani dan liwaɗi ya zo inda wani yaro makaranta nan ne balli ya tashi me ya haɗa ka da shi dama ana tuhumar wancan da liwaɗi me ya haɗa ka da yace kuɗin tare ya kawo mai kadiba ga uban yaro amma wani ka bashi kuɗin tara to nan ne me ya haɗa ka da shi ya ci ga abin da ya kai mai yaro ya faɗi an ka bugi yaro ya ce ai ba shi ɗaya na makarantar ga suna da yawa suna da yawa sai ya ba da sunan sauran yara an ka kamo su duk kowanne su ya yadda kowa ya faɗi wanda ka yi mai to abin bakin ciki akwai yaro guda da ya ba da sunan mutum goma sha tara a tare da shi yaro jama'a ko mace da Allah ya halitta don a sadu da ita Karo ta aji farka goma sha tara wani abu ya shiga ko bai shiga ba yaro dan makaranta dan jss a ce kato goma sha tara ke amfani da shi jama'a ina rayuwa take to abin da ya faru ya bi kenan can garin mu shekaran jiya yanzu wani ya zo ya karyata ya ce billa ya bayawa mutane ya bu karya tunda ni ba bayabe bane bako nake a ce kakana ni ko da dogon duci yake ko da wani wuri yake tunda ni ba dan yabu nake ba eh abin da ya can na faruwa kenan yaro ya lisa mutum goma sha tara ya ce mutum goma sha tara ke amfani da shi don haka yanzu yaro ko kaddare eh, eh, rayuwar yaron na ya ta koma abin da ke faruwa kenan to shi ne da yara sun ka eh, abin nan malaman makaranta sun ka faɗa ma sun ka kama yaran yaran sun ka faɗi sun ka ɗauke sun ka ce to mu ga tafi ƙarfin mu mu tarbiyya an haka mana mu sai sun haka ma hukuma sun haka ma jami'an yan civil defense ya bi shekarun jiya banda jiya ranar asibiti ta faru ba wancan sati ba shekarun jiya banda jiya ranar alhamis jiya ba juma'a ba to ranar alhamis ta wannan sati shekarun jiya banda jiya ta faru nan cikin garin mu yabo bello ina aka ce min wai bello yabo ashe kai in ba amana ta ilimi ba duk wata kalma wadda ba ta da kyau ina faɗin ta game da mutanen yabo ubana mutumin ina ne kakana fa kakan kakana tun ko da mujaddadi ya bayyana kakanni na suna nan cikin garin yabo ko da mujaddadi dan fodiyo ya bayyana kakanni na suna yabo kuma kun san aikin su karantar da mutane da wa'azi tun kafin bayyana mujaddadi kakanni na malamai ne na addini don haka ilimi in ana gado bello ya bu gado ne ya ba shiga sharu ba shanu ne wa ilimi ba mu gado mu yan gado muke na fatar kun fahimta to sai ni zo saboda amana ta ilimi don bai yi ma'ana ba ka ce wane ya aikata laifi ga 'yan uwanka na yi su ka rufa su in ni haka nan na yi adalci to akan hakan ga ɗaya ta sani faɗi ni ce ya bu garin mu ana yi sai wasu ce ƙarya yake yi ƙarya yake yi kuma masu gyammo wai ahlu sunna wai da ɗan gunta wanda da na muna wuce wasu yan PDP da min romba da ku min romba da PDP ku PDP mu kai to PDP ka hana mana mu faɗi gaskiya abinda Allah ya ce shikenan wai PDP don haka dole su karyata Allah Allah da ce ana luwaɗi karya Allah ka yi duk wanda ya ce karya ce ba a luwaɗi cikin al'umma kaza kamar ce Allah karya ka don Allah ce ana luwaɗi. ta yanzu ga ta nan shekarun jeran Alhamis an ka tambayi yaro me ya hada ka da wancan da ya zo ya kawo ma kuɗi sai ya ce ai ga abin da ya kai mai subhanallah sai an ka fara malamai da ɗan titi kai sai ce ai ba shi ɗaya na makaranta ga suna da yawa suna da yawa suna da yawa sai ya bada sunayen su wani yi wani nayi wani yi malamai sun ka kira su duka faɗi abin da ka ce yace suna yi wani wani ba wani ka ka ba kai ku ba wani ka ka ba kai ku ba sai yar duk sun ka amsa eh gaskiya ne malaman makarantar nan sun ka dauke sun haka yi yan civil defense yan civil defense sun kai musu interview kowane yaro ya faɗi masu yi mai kowane yaro to shine sai an ka tafi da yan civil defense na yabo da yan bangar yabo ba da bello yabo ni ina nan guyo locus lokacin da suka ina ne ina nazarin bulugul marami ran alhamis ba ran nan muke karatun bulugul marami ba na ma kashe waya ta ran nan ko sabuna ba an yi ta bugomin don a hada min waya ta na rufe ina nan ne ina bulugul marami guyo locus yan banga da yan civil defense suna yabo suna operation da sai an ka shiga gari wasu kan sun ka tumayo sun ka yohe da kwata wasu an ka damƙe su ran nan an ka damƙe mutum goma sha uku ko sha biyar to ga wata ruwaya sha shidda sha wani abu dai bari mu aje ta sha wani abu kada kuma a ce bello abu ya yi ƙarya ran nan dai ran alhamis din nan aka mutum goma sha wani abu an ka zo an ka haɗa su da yaran nan ga yaro nan yaro mi ka ce ce gashi nan shi ka hawa ba kai ka hawa na ba kana bani abu kaza yaro ya faɗi gaskiya ne ce eh gaskiya ne to kai kowa ka yi ma shi ko ya faɗi babba mai yamai na fatar kun fahimta wannan cikin wani gari wannan ta faru cikin garin su bello yabo na yabo cikin garin yabo ta faru in akwai wani shege kuma wanda zai koma cewa bello yabo ƙarya ka zo ya ce ƙarya bello yabo ka yi babu yan lewaɗi yabo akwai wani sakarin yaro nan da ya ce wai ai yana faɗa ma wasu ya ce wai ai mutane yabo wai sun yi zanga-zanga wai za su zo su iskan mabelle yabo ya gwada musu masu lewaɗi wai sarkin kabin yabo ni ce wallahi ƙarya ya kai to yanzu in ma sun yi zanga-zanga in ba su yi ba dai yanzu an hutar da bello yabo daga gwadi allah ya gwade su ga su can allah ya fitar da yan luwaɗiya don haka bello ya ba yawa yan uwa ne mutane ya bi ƙarya ko ya yi gaskiya shikenan wakafa Allahu lil alqitala a ce a zo a sa Bello ya buga bai ta ya gwada masu ludu yabo na ji ciwon ma da ba yi haka nan ba ko da yake na san ƙarya ce shi shi ɗanin yaron ke yi iyaka don shi ma yana ciki ne na ba ku laƙani ni ce duk wanda kun je yana sukar maganar liwaɗi ɗan likakku ko tsaya tambaya ya shiga ɗan sunuka ne baka liwaɗi mai an na kariyar su wani addini ko addinin kirista da babu wata natsuwa ciki na ya yi da liwaɗi na karanto muku bible hukuncin kisa addinin kirista ya ce awa mai liwaɗi yawa mai liwaɗi to kana musulmi ka tsaya kariyar mai luwaɗi an ce a ban luwaɗi ka tsaya kana gunguni ana cin mutuncin mutane in baka luwaɗi ya za a yi ka ji ciwo don an waɗan luwaɗi nasiha sannan to in ba a ce a ban luwaɗi in ba a yawa azi game da to sai a ce musu ci gaba da yi yanzu ku faɗa mini wani bakin ciki ya wuce ma mutane ya bi ƴaƴansu yaro dan jini a sakandare ko da ka a hama wani shege ya lalata ma ɗa akwai wani mutumin ya bi can shekarun jiya ran alhamis ana zuwa ana faɗa mai ɗanka na cikin su yana nan civil defense yana cikin waɗanda aka ruwai ana faɗa mai dama yana da hawan jini sai ya su ya yi bib sai ya faɗi an ka ɗauke shi an kai shi asibiti nan general hospital ta yabo an kai ban zani ba ko yanzu an sallame shi saboda me farin ciki ya kase ko bakin ciki bakin ciki to wannan bakin cikin aka son mu kyale mu ruhe nan mu a ci gaba da samu al'umma musulmi to mun kiya liwaɗi wallahi duk wanda ka liwaɗi ko shi mai yi ya san liwaɗi baya da kyau balle ni mai wa'azi ka ce in zo in kyautata liwaɗi ko in ga abin da bai da kyau in yi shiru to da in ba a yi wa'azi game da ba game da mi za a wa'azi kenan yanzu yau muna da wani bala'i jihar Sokoto da ya wuce muna liwaɗi to in mai wa'azi bai yi wa'azin liwaɗi na mi zai na rince da Allah ko wa'azin sallah yau bai yi muhimmancin wa'azin liwaɗi ba ko wa'azin sallah yau bai yi muhimmancin kai wa'azin liwaɗi ba sannan to shikenan don ran suna ɓaci to in an kai liwaɗi ran wa ya ɓaci ran Allah ya ɓaci da manzon Allah su hannun liwaɗi ai ba bello ya ba to sai mu bari a ci gaba da bata ran Allah masu lewadi su su kwana da farin rai yadda kun ka bata ran Allah sai mun bata naku in an iya sama ta fado masu lewadi yan bata ran Allah na kun taba Allah yadda kun ka taba Allah sai mun taba ku in mi zai faruwa sai dai ya faru mun ki barin wa'azin lewadi to ga nan dangi jiya sun yi zanga-zanga su ko shekaran jiya an hakan mu wani ya lalata yaro ya lalata yaro wanda ya kan musu ya zo ya faɗi shi kenan sai an ka sai ya ta ya ƙara ta sai an ka kira wancan da ya kama su an ka tsare jiya sun ka yi zanga-zanga dole an ka sakai kaga abu ya fara ɓaci ko bai fara ɓaci ba to dama abin da muka gudu a kai kenan mutane sun farga wa ka yadda a lalata mai ɗa nan cikin gawon nama cikin sakkwato nan gawon nama ga tanan tamu an ka kama uh, almajiri mai aiki gida da ɗanɗan mai gidan ban faɗa muku ba an ka fara bugun almajiri ya ce to ai uban yaron shi ya koya mini kuma ba ni ɗaya yawa ba sai ya lissafa yara 'ya'yan makwabta ba wanda ya kai shekarun balaga cikin yaran nan almajiri duk ya lissafa ya ce mai gidan nan nashi uban yaron ga duk ya lalata waɗanga yara an ka taro yaran duk sun ka faɗi cewa eh nama gasashe wai wata games ya tsawo da makka ya kawo gida nai ita yake kiran yara ana games yana sai musu gasashen nama yana ba su kuɗi na yan lalata 'ya'yan mutane 'ya'yan makwabta billahi lazi la ilaha illa huwa wa'adda wannan suna na rinci da Allah da ya shaya min a wazo duk mutumin da ya lalata min dan na rinci da Allah sai na kasai billahi allazi la ilaha illahu a ce min ga wane nan tare da ɗanka yake na rance da Allah kwana ne sun ƙare in nika shi an iya ajjewa ni sama kan in kuma shi a ƙasa. ya mutane ka zana suna lalata ƴaƴan mutane suna a ƙyale su to ku ƙyale su lalata muku ƴaƴa Lakbar! wai yanzu ba masu laifi adda wai masu cewa a laifi su adda laifi to mun yadda mun yi laifi a kashe mu mun ce a lawadi kun ji don haka ku ku buɗe baki su lalata muku yaya ku kyale su tunda tsoron su akai to mu tafi don haka yanzu mutanen yabu sun tabbata akwai yan ya yabu ko babu ba ku ni tambaya ba su yan ahli sunan nan yabu na ce biyar yabu ƙarya ya kai yanzu masu gyammun banza na yabu akwai yan liwaɗi yabu garin ku ko babu su ku zo ku faɗi akwai yan liwaɗi yabu ko babu bello yabu yi ƙarya ko ku da ya ƙarya muna hukan Allah masu gyammun banza to ga yan liwaɗi na ana kamowa ko in kuna iya a tai a canza magana a ce wa'azi sun kai an haka su kamar yadda ake kokarin kama bello abu don yayi wa'azi ko kamin dai yanzu bai cewa ya kamin da ya kamin da yaro ko mini wa'azi akwai ban kunya a ce an kama bello an kai shi lahira don yayi wa'azi wallahi ni to me is a pleasure ban taɓa kwana da fargaba a kan ba ni kamun Allah ne ka gudu Allah ne ka gudu in saba ma in ban can Allah wallahi duk wanda ya kwana duniya ban gudu in saba mai hushin Allah nake gudu duk wanda a duniya ya hushi da ni inda ina tare da Allah wallahi ban damu ba to amma ga sunan ga yan uwanku nan an kamo mutane ya bi sun yi lewaɗi ƙananan yaro sun ka lalata faɗi ko hakku kun ji kunya duk wanda ai yabi ya ji kunya har liman gashi nan ya ji kunya belle bi dai abin ji kunya ba duk wanda ya kwana bi ya ji kunya ga yan lewaɗi nan an kamo garin ku an kawo sakkwato in an iya a amshe su yau amma dai an kamo su ko ba a kamo su ba duniya ta jiya ko bata jiya ba Allah ya ji kan Abu dan Maliki wani almajiri na ne kane na ne kuma almajiri na yana na yabo ko da ni gama bulugul marami ina bude Facebook sai ni ga Abu dan Maliki ya postin ni ce Allah shi ma albarka bella ya bu kenan duk duniyar gaba mai iya kashi bello yabo damisa ta kun riga kun yi sake mafarauta ta yi yaya abu dan maliki ya watsa abu dan maliki ce ba dan yabuna ba shi ko jikan mu yau sarkin kabi ya mutu abu dan maliki na iya hanku jiran nan to abu dan maliki ya rubuta ga facebook yace an yi abin kunya yabo ce shi ko abu dan maliki ba dan yabo bane yace an yi abin kunya yace shi wallahi kullum yana kwana cikin tunanin wai kaka namiji ka iya saduwa da namiji yau ga ta faru garin su ga mutane suna waɗi da bakunan su sun yi guda nawa kawwa yaron ga ka yace na ya mai sau uku wancan ya ce na ya mai sau biyar wancan ya ce sau guda ni wallahi wallahi sau guda yaro ya ce sau uku kai ya ce wallahi sau guda ni yayi ko bai yi ba yayi abu dan malik ya ce shi wallahi bai wato hankali ne kullun da tunani ya kwana kaka namiji ka iya takin namiji sai ya bisa kunne ne gaba gare shi ga yaro na gardar da mutum yaro ya ce uku kai yi min shi ko ya ce wallahi sau guda ɗaya yayi kaga ya da yayi to faɗi kuma wace shaida aka nema bayan ga confessional statement sun faɗi sun yi don haka yanzu in an yi a sake su mun san hukuma ta su ce amma dai kunya ta duniya da ya kahin ta lahira an yi ta ko ba a yi ta ba mutane ya bi sun ji kunya ga eh, eh, yan uwansu na an kamo da lodo duk ya bi yau mutum guda ɗaya abin ji kunya ba shi abin ya bu kun ga yadda Allah hadda kai ko to liman ya ce hadda shi don haka kuma a koma ƙaryatawa haka ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا khairan الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا qawiyan aziza hadda wani cewa in ni zo ya bu sai an yi min duka nace ya bu haka ce ce ni ya bu nace billahi allazi la ilaha illa ko sata ne ni ta ya bu bani buguwa ko kashin kai ne ni ta ya bu bani buguwa ya bu kam wa wani shege annawai ai wallahi mutane ba sun ce sai sun bashi kashi in yazo nace halace ma an kai ubana zuwa ya yabo to ka gani don haka yanzu a huta da yawa agai a to inda bello ya ba in hadi Allah ya tona musu asiri ko sun ga nan ma'idon su ga diyan su nan an lalata abinda bello ya buka wa faɗa kenan a bari a tashi tsaye a yi faɗa wuta ce ta kama gidan makwabcinka ya kai bawan Allah sai ka ce ni ba gidana bane babu ruwana da gidan makwabcinka sai ina sai gidanka don haka wajibi ne ka ci ku bokiti da ruwa a zo wutan nan ta gidan makwabcinka a kashe ta don ka kai gidanka abinda nake nuna mutane kenan amma an ce tashin hankali nake son kawo don ina cewa abin liwaɗi in dai maganar liwaɗi ha kawo tashin hankali Allah shi kawo shi ba mu barin maganar cewa abin liwaɗi liwaɗi kan Allah ya haramta shi ba bella abu ba don haka liwaɗi duk mai luwaɗi Allah ya ɗebe mai albarka mu ma mun tsine mai albarka sannan manzon Allah yawa mai luwaɗi hukuncin kisa iyakar belle ya bi sakatarin manzon Allah ni karantawa kawai ne ban tsoron wallahi a kire ni Abu Dawuda na nan manzon Allah ce man wajadtumuhu ya amala amala qaumi ludin lil fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda kun ka samu yana aiki irin na mutanen ludu ku kashe wanda yayi da wanda an kawa hukuncin manzon Allah dai ba hukuncin belle abu ba in fada za kai kai fada da manzon Allah ba da belle abu ba in tashin hankali ne manzon Allah ya kawo shi ba belle abu ya kawo shi ba muna roƙon Allah shiryar da mu sannan ya Allah muna nan muna addu'a ba mu bari ba ya Allah wasu ne sun ka daure ma liwaɗi gindi cikin jihar Sokoto Allah ka hi mu sanin ko su wane ne Allah mun kai karasu su gare ka Allah ka karya mana su duk wanda adda hannu ga watsuwar liwaɗi cikin jihar Sokoto ko wane ne ko dan wane ne Allah ka karya shi duk wanda adda hannu ga watsuwar liwaɗi Allah ka karya shi duk wanda adda hannu ga daure ma yan liwaɗi gindi Allah ka karya shi Allah ka wulakanta shi Allah ka kaskanta shi Allah ka kunyata shi Allah Allah ka ɗebe mai albarka duk wata zuga ta yan luwaɗi muna roƙon Allah yadda ka kunyata yan lewaɗin ya bu Allah ha kunyata su haka nan duk wanda ke ganin shawa ɗa namiji shawa ta saduwa Allah ka kunyata shi duniya ha kunyata shi gobe kiyama Allah ka haɗa su wuri guda ka saukar da bala'i akan su to sama ta faɗo babu taharimi tashabbuhin rijali bin nisa'i kwasan bello ya ba ya san yanzu shine komanda na hada da yan lewaɗi ko duk abin da za awa uh, bello ya ba don ya ce a bello lewaɗi ne to shiri nake kwan raga min kada Allah shi raga mai in dai akan wa'azi ne wallahi ba ni bari in dai akan wa'azi ne in cin yi tuntuɗe da ayar ƙur'ani ka ce in ƙetare ta wallahi ban iban da ƙawa ƙetare ta sai na shura wallahi sai na faɗi kuma in yi bayani wannan dubara ta rage ga mai hawan kura babu takunkumi ya rage gare ka yanzu ba na ragare gare ka in ka iya ka jefa bello sama kai ya koma saukowa ƙasa ko ka gina rame ka cika shi da wuta ka sa bello ciki nai ko ka samu kulba turare ka tsatsaga bello ko ka yanke shi ko ka mai sai cikin cikin uwa tai ya rage gare ka na faɗi kuma in na faɗi ba ta komowa yawa dan luwaɗi an suna watsa an kama bello ya ba don allah duk mai haɗin magana da bello ya baka haɗi yana tsoron kamu ha na sha faɗi ni ce ku da kun ka saba ma allah ku da allah zai kama ba ku ji tsoron kamun allah ba nika tsoron kamun ɗan daudu ɗan daudu nika tsoron kamu ne ɗan daudu kamun ɗan daudu nika tsoro wanda ka tahiya yana warin kashi nika tsoron kamu ne ɗan daudun mi babu taharimi tashabbuhur rijal bin nisa'i babi mai bayani game da kamanceceniyar wato kamanceceniyar maza da mata maza su yi kama irin ta mata wa tashabbuhin nisa'i bin rijal da kuma kamanceceniyar mata da maza mata su yi kama irin ta maza fi libasin da daga sutura ne wa harakatin da motsin jiki wa gairi zalika da wani wannan kamar ga magana namiji ya yi magana irin ta mata ko mace ta yi magana kamar ƙato shari'a ta haramta haka nan namiji ya sanya sutura wadda kowa ya san wannan suturar mata kawai ke sa ta ke bantacce sutura ce ta mata to namiji ya sanya ta ya ja kai na la'ana Allah haka mace ta sanya sutura wanda kowa ya san wannan suturar ta ke banta ga maza namiji ɗaya ka sa wannan suturar to mace ta sa irin ta ta jawo ma kanta eh, la'ana daga Allah an hana ko ko tafiya irin yadda mun sani ai yadda namiji ka tafiya daban yadda mata ka tafiya daban ko namiji yazo yana tiya yana kiɗan duwawu wai kun san jama'a yanzu mata har siffa suka wa duwawunsu kun san siffa maza maza me siffa lalle irin zanen nan nan lalle da mata ke yi ga hannuwa da kafafu to yanzu har ga duwawu maza ke siffa kun san da haka nan to maza na siffa yanzu don ku sa abu ya lalace kuma sun aka su belle ya su kawon bakin su gundu daki daki gundu baki na dan nan yara matasa ka tashi su ta hinijar su shawo hakin maye su dawo wa an ka sani da shi hakin maye mata to mun faɗi ko ga mata hakin maye haram ne yana cikin tiwala cikin hadisin dan mas'udu tiwala Abin da zai soye mace zuwa ga mijinta hakin mai yana ciki ko baya ciki don haka mu gare mu ko ga mata hakin mai haram ne to yau yara matasa ka zuwa suna shawo hakin mai wayan tutu najasa ha hakin mai aka sha mai tutun wani ya hina wani ai wani ya daɗi jarka ce akwai jarka akwai galar kuma cikin sun kutu aka wannan fa ban barin haɗi fa cikin sun kutu aka wannan ni sun ni kai a kire ni a ce shin kai suwa na kai an ka ta baya tasowa na kai a gani ba faɗi ba in kawo dalili ha yau to gani Allah ya she mu yanzu akwai mai koma tambaya ta jihar Sokoto wa yi mutane ya buga sunan an kamo kware an kamo to kware an kamo kowane gari yanzu babu police station ta jihar Sokoto da ba su da kes din liwadi babu ofishin civil defense cikin cikin jihar Sakudu da babu da ba a kai kes din lewadi ba don haka ai yauta wuce rufa rufa ba ku tuha makan ku asiri ba Allah bai tuha muku ba don ku bar ganin lehin belle yabo belle yabo ba shi ya karzo mun ba rataya aka bani manzo Allah ya bani rataya manzo Allah shi ya kashe zomon. shi ya haramta lewadi shi ya sa hukuncin kisa ga mai lewadi belle yabo karantawa kawai yayi me lehin belle yabo in fada za kai in fada da manzon Allah to Allah shirya da mu to wannan babin namu kenan babi mai bayani game da haramcin kamantuwar maza da mata maza su yi kama da mata da kuma kamantuwar mata da maza fi libasin ga sutura wa harakacin da motsin jiki wa gairi zalika da wannan wannan yau sai ga yaro akwai wasu da ganin sun ma koma mata ɗoyinsu rawa suka yi da kasan ɗoyin mata na rawa wallahi haka wasu ka yi Allah ya canza halittarsu ta ya mashe ta mata kuma in ka bincika zai ka iska ma darakta na wani wuri kaskantaccen banza to da kai darakta mi ka wani da an ka hauka an kai ma darakta mi ka wani to ah komawa baya kawai to ga su bello ya nan su ci da daɗi su sha da daɗi su ko sun ka yi to ba su ishe ka aya ba na nuna cewa Allah shi ke bayarwa amma ka taya kaskanta kanka uwarka ta san karuwa hake matarka ta san karuwa hake dan cikin ka ya san karuwa hake surukin ka ya san karuwa kake yan uwanka duk sun san karuwa hake ga abin da inda wani kake zuwa kai kwanan gida a baka kuɗi kai waɗanda sun ci miyagun kuɗi wallahi kuɗin tutu kuɗin wasu kuɗin tutu ne kuɗin najasa babu lafiya babu mutunci babu imani babu babu babu babu babu babu babu komi babu illa ɗiba albarka namiji mallan gasan dago da katon ya ka taushe ta ka duka ma wani wai wani zai kwana da kai don Allah ya ɗebe ma albarka kana da sanda yana da akwai wani da wani yake kira garin ga wani babba ya kire shi sai ya ce oh, oh, ga abin da ya kaso gare shi sai ya ce ah, eh, ran kai ni dama sana'a ta kenan ya ce a ah, ah. ya ce dama ni sana'a ta kenan ya ce to shi sai yaron ga son ce wando ya ce to amma ni zan farawa yaron ga son ce wando ya ce to ran kai bismillah ya ce ni zan farawa ya ce kai ko ana cin babba ana cin babba malami a karami amin Allah ya biya Allah ka ɗebe ma 'yan lewaɗi albarka Allah ka ƙasƙanta 'yan lewaɗi ko yanzu sun ƙasƙanta, Allah ka ci gaba da kaskanta su duk inda ɗan lewaɗi ya sa kai Allah ka haɗa shi da baƙin ciki ga dawowa Allah ka haɗa shi da musiba Allah kakkaba 'yan lewaɗi su zauna lafiya Allah kakkaba 'yan lewaɗi da daɗin rai Allah kakkaba 'yan lewaɗi da walwala Allah ka kewaye su gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa dama da hauni ko ina ka buɗa musu hitina da bala'i Allah kakkaba su zauna lafiya Allah ka karya mana su da ka karya fir'auna duk wanda ya daure mini liwaɗi gindi cikin jihar Sokoto Allah ka karya shi Allah ka karya shi Allah ka karya shi Allah ya biya wa nimna abbasin radiyallahu anhu ma qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-mukhannathina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa'i to yanzu kuma ce billa abu ya baci mutane an karɓi wannan hadisin ne daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su wa'inda ga bello yabo ya shiga yabo yabo ha yanzu cibiyata tana ina kabarin ubana yana ina na uwata suna ina duk kakanni na tun kahin bayyana mujaddidi zuwa ubana walla duk kaburin suna nan cikin garin yabo amma kaga ba su tsira ba hakka ka tunanin wani mutumin banza ya cire da gare ni wallahi ko saba ma Allah girma ne na faɗuwa ga bello yabo in kana son ku zanna lafiya da belle abu bi Allah sannan na sha faɗi ni ce duniya ba mai sauƙin faɗa ba mai daɗin faɗa kamar mai wa'azi kun san dalili mai wa'azi ne kuke faɗa da shi ya ce kaza baya da kyau ba iya da annan ba da ya sha ma kai yanzu a ce bello ya ya sha ma yan liwaɗi kai ko sai su taho su ce kai shi duwan ga to annati da aka yi mana cikin gari ba akan liwaɗi ba Allah ka shaida mun tuba don kuma don ba don belle abu ba Allah mun tuba daga liwaɗi da yau ba mu komai ku saurara ku ja kuma gobe billa ba zai cewa kun kwashe mai kafafu to amma wai ba a barin laifi kuma billa ya bu bai da halin karanta ayar qur'ani ya fassara to duk duniya wa adda wannan iko duk duniya wallahi ba mai wannan iko duk duk nace muku duk duniya wallahi ba mai wannan iko a ce masu laihi su ballahi mana ajiya to shi mahaukacin da ka hada yana ɓaci ɓaci gobe wa bai kuma ɓaci kuma aikata annan ba amma masu laihi ba su ban laihi ba suna cin suna cin kare su ba babbaka duk inda wani dan yaro mai har ga yake da yan mayan duwa yusur ruwa kaɗe shi kuma wai a bawa wa'azi ana cewa a ban lawadi shi abbabu walla garbar garbar da da uba kai kuma yau a kashi belle ya bu kasusuwa ne da na haƙar ga ya ƙare ba za a fita daga wa'azin ga na belle ya ba zai mutu ba haƙar ga ya ƙare haƙar shin ƙarnin ga wallahi Allah ya riga ya samu kasusuwan albarka shi abbakin cikin su su haɗi a saurare su belle ya bai haɗi a saurare amma shi saurare ta belle ya bisa ga tasu to shi abbakin ciki to ya za ku yi in gwamnati ta yi min ni'imar ta amshi abinta ilimin in na gwamnati na ta amshi abinta in ilimin na wani na ya amshi abinai sai a bello fanko ha sai mi abinda an naku ga hannuna na baku abinku to kuna biya ta bashi to mironku da di kuma ku yi lalura ku bari in yi tawa eh, ni ban ma taɓa damuwa da ku ba amma maganar Allah kan maganar Allah ba a barin faɗin maganar Allah hadisi ingantacce na manzo Allah ba a barin faɗi nai amma kuma shi zage-zage wannan tabbas ban taɓa musantawa ba zage-zage ko shekarun jiya na faɗi ko wannan ajizanci ne na adama da belle ya da wanda ba belle ya duk wanda kun ka ji ya zagi wannan kasawa ce ga adama kasawa ce ta ɗan adam zage-zagen da belle ya bu yi shi ke nuna ɗan adam ne ajizi kasawa ce kamata ya ce bello ya karanta ayoyi ya fassara ya karanta hadisan manzo Allah ya fassara amma zagi in kun kaji an yi zagi kasawa ce ban ta musanta wannan ba ajizanci ne na bil'adama zagi ajizanci ne ayi qur'ani ya kamata a karanta a fassara a karanta hadisin manzo Allah a fassara shi aikin bello muna roƙon Allah kuma ya tsaishe mu ga yin haka nan ko ɗan ka kan zaga daga baya sai yi nadama balle wani haka yi ko ba haka yake ba ba abin da ke sa zagi illa ɓacin rai in rai ya ɓaci na karanto muku na yi muku ishara kun diba muslim ɗin da ni baku shekaran jiya kun ga hadisan ko ba ku gane su ba to kasawa ce manzon Allah shi da kai ne sai da ya nemi uzuri wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gidan Bello Yabo malamin Bello Yabo manzon Allah shi da kai ne sai da ya nemi uzuri wurin Allah Allah ka sani Muhammadu mutum ne kama sauran mutane yana fushi kamar yadda sauran mutane suke fushi ya Allah in ni yi fushi ni zage wani in ji manzon Allah ko ni tsine ma wani ko ni wa wani bakar addu'a akan fushin zuciya Allah ka maishe ta kafara da rahama da tsalkaka ga zunubai nai haka manzon Allah ya ce ashe ya nuna manzon Allah na fushi ya yi zagi ko bai yi to in manzon Allah ya yi fushi fushi ya sa manzon Allah zagi don Allah ba kowa bello ya bi uzuri in ya yi fushi ya yi zagi sai a ɗauka ajizanci ne na bello ya bi da sauran ɗan adam duka duk wanda ka je ya zagi wannan kasawa ce ba ƙoƙari ba ne shi a bambancin bello ya da sauran malamai wani malami in yayi kure baki ne bai iya buɗa ya ce na yi kure bello ya wallahi banjin nauyi ku tara duk mutanen duniya in ce yi eh, abu kaza da ne kuskure ne yana rage wani abu ga daraja ta bai ragewa don haka ku ji ta ga baki na zage zagen da bello ya ka yi wannan kasawa ce ta bello ya ba kokari bane kasawa ce manzon Allah kai ne sai da ya gitta uzuri ga ubangiji game da zage-zagen da ya kai amma abinda nika so kuwa bello ya dahiri mai gidan bello ya ya zaga saboda bacin rai don haka in kun ka ji bello ya ya zaga ku ce wa yau ɗan ku ci mallamin can ya bushe iska sai ku yi mai uzuri ina fatar kun fahimta amma masu jawo a yi zage-zagen su ba abin nan da ke sa a zage su kuma shikenan don Allah kana zuwa ka yi sallah a zuhur ko na fila bayan ka yi sallah a zuhur bello ya bai zage ka amma yanzu a ce ga kanan ka jawo yaro karami bawan Allah musulmi mumini bai da wayo ka yi amfani da ƙurciya ta yi ka lalata ɗan mutane ka halaka shi yanzu waɗannan yare njss jss ta yabu don allah yanzu duk da yake ba ɗaya na ba ne amma ɗaya yan uwana ne akwai ciyo ko babu to yanzu in na tashi waɗanda na yi ma yaran ga hakan ga albarka zan sa musu ko tsine musu ya kamata in yi kaga dole mu tsine musu mu zage su mu yi musu baka addu'a saboda bacin rai don haka ku bari yin abin da ke zafafa zukatan masu wa'azin ku su sai su ba zage zagen amma yanzu ka diba mutum ne wai ana cewa liwaɗi bai da kyau liwaɗi bai da kyau sai ka tai cikin masallaci ɗaki Allah ka yi liwaɗi wato kenan duk abin da aka yi kenan ko sannan gobe ka ce ba mu zagen ka to Allah shirya da mu wa ibn abbas radiyallahu anhu ma kala an karbo wannan hadisin daga abdullahi dan abbas yadda Allah tabbata gare su dan abbas ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsine ma manzon Allah na tsino ko bai to bari mu ji kafiri ya tsine ma ko musulmi ya tsine ma al-mukhannathina min rijali mai kama da mata daga khunsa an ka samu mukhannathun mai tagara irin ta mata mai tagara mai yin sifa irin ta mata minan rijali daga cikin maza wannan kafirai ne ko musulmi musulmi ne amma kuma saboda laifinsu manzo Allah tsine musu albarka to faɗi zan faɗi yadda abdullahi dan mas'ud ya ce mali la al'anu man la'anahu rasulullahi me ya same ni da ba zan tsine mu wanda manzo Allah tsine ma ba mai yin sifa sifa ɗaya fa mai yin sifa irin ta mata daga cikin maza namiji mai sifa irin ta mata manzo Allah ya tsine mai albarka ka sa sutura wanda kowa ya san wannan suturar mata ɗaya ke sa irin ta ko ka karairaya jikinka kana tafiya da karairaya jiki kana rawa da duwawunka irin yadda mata ɗaya ke irin wannan tafiya ko kuma ka yi zama irin wanda mata ke yi ko kuma magana irin yadda mata ke magana duk dai abin da ya keɓanta ga mata kawai kai matsayinka na ɗa namiji ka yi manzo Allah ya tsine ma albarka wal mutarajjilati minan nisa'i haka manzon Allah ya tsine ma masu sifa irin ta maza daga cikin mata mace mai siffa irin ta katta magana ai akwai yadda an ka ce mata su yi magana ko su yi magana mai laushi magana mai hankali irin magana mata sai ta yi magana irin yadda bello ya buka magana wai ita ko bello ya buce to manzo Allah ya tsine miki albarka ko ta sa sutura wanda kowa ya san wannan suturar maza ɗaya ke sa irin ta ba ta mata ba ce yanzu misali mutum ya sa jeans ya sa shirt ya zanzare sutura wace ce suturar maza sai ga mace kila ma Aisha fa in baka yi annaya ba wai ta ga kiristiyana ko ingozi ta yi don haka ita ma za ta yi sai ga aisha ta sa jeans ta sa shirt ta zanzare karance da allah ƙato ne sai ta yi kusa ga 'yan kwamman nan na hakan gasar nan ka gano mace ce ko ka ga 'yan kunne suna gano mace ce to manzon Allah ya tsine miki albarka duk mace mai sanya sutura da take banta ga maza ba sutura ɗaya ba duk wata tagara wadda take banta ga maza mace ta yi to manzon Allah ya tsine mata albarka don haka ya ku jama'a dangane da wannan hadisin ashe ana tsine ma masu laifi ko ba a tsinewa ya halatta a tsine ma masu laifi amma ka ayyana ka ce mallam muhammadu wanda ya tagara irin ta maza allah ya tsine mai shi mun ka karanto ba ya cewa ba a yi amma ka ce duk namijin da ke siffa irin ta mata Allah ka tsine mai ya halatta duk macen da ke siffa irin ta maza Allah ya tsine mata ya halatta duk wanda ke luwaɗi Allah ya tsine mai ya halatta ya halatta ko bai halatta ba to ku daga hannu mai addu'a ku daga hannuwa ya Allah duk wani wanda ka luwaɗi Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk mai goyon bayan yan luwaɗi Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk mai bada kariya ga yan luwaɗi Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk mai taimaka ma yan luwaɗi, Allah ka tsine mai albarka Allah duk gungun ga uku ka tara su guda ka saukar da bala'i akan su mun yi laifi in mun yi laifi ma a hukunta mu Allah shi riwayatin cikin wata riwaya la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama na min rijali bin nisa'i wal mutashabbihata min nisai bin rijali Rawahul Bukhari yau. cikin wata riwaya yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tsine ma almutashabbihin min rijali masu kama daga cikin maza bin nisa'i da mata maza masu yin kama irin ta mata ko ga magana ko ga tafiya ko ga zama ko ga sa sutura ko ga aiki komi dai kai irin ta garan mata kai namiji manzo Allah ya tsine ma wal mutashabbihati minar rijali eh, minan nisa'i bir rijali hakan ga mata masu yin kama da maza duk macin da ke yin tagara irin ta maza ita ma manzon Allah ya tsine mata albarka warwayo hadisin yace rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito don haka hadisin sahihi na ko da ifi sahihi ne Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi <clears throat> wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbisu libsatar rajuli rawahu abu dawud bi isnadin sahihin shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce la'anar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajul manzon Allah ya tsine ma namijin da yalbasu da ke sanya sutura libsatal mar'ati suturan mace sutura wadda take banta ga mata manzo Allah ya sanya ta manzo Allah ya tsine mai eh, namiji ya sanya ta manzo Allah ya tsine mai wal mar'ata talbisu libsatar eh, rajuli hakan ga manzo Allah ya tsine ma mace wadda ke sanya sutura irin suturan namiji sutura take banta ga namiji ita ma manzo Allah ya tsine mata da kun ga mace da wando da shed ta zanzare Allah ya tsine mata tsinanna da kun ga namiji ya zan dan dauda ya tagara irin ta mata to yanzu ka diba haku jama'a tagara ɗaya manzo Allah tsine ma to ina ga wanda ya mai da kai ne mace me an ka sani ga mace me babban aikin mata shine a sadu da su su biya bukatocin maza ko to sai ka koma mace ka mai da kanka mace yandon don Allah don bello ya bu ya tsine ma kuma yayi laifi ko uwarka sai ta ɗebe ma albarka wallahi ko ba bello ya ba ko uwarka ta jiya tana ɗebe ma albarka ta san ta yi ruwan zahin banza katon banza katon kato kato kato kana warin balaga amma ka kwanta kamar da kanka mace kato ga kada naka zakari shi wanda ya ce ya kwanta ce ya kwanta shi ka fara hawa nai in abin kwarai ne ya kwanta ka fara ya mai ba na ce ku yi ba fa sannan duniya akwai wanda ya rena ma wayo kamar wanda ya ce sun naka in hauka duniya akwai wanda ya rena ma wayo kamar iri nai eh kana namiji zo ka wani to gani tun da ka cifa nake kuma na yi ta ba ku formula kun ƙi aiki da ita wani tsoro kuka ji ku samu reza mai kada ku kwalɗe ta kusa aljihu in yace ka ce ran kai ba matsala ƙarhe nawa sha biyun dare ka ce ina nan tafi sha biyun dare ka yi sitaci ka tafi kana zuwa ka sai ka jinjina ta sai ka bata ras ka yanke ta ba ka yi jihadi ba wallahi ka yi jihadi za ka samu lada kawa manzon Allah fada da maki Allah ka yanke kuma ni ce duk wanda ya yanke zakarin wani babba ban sun na talaka ni na babba ni ka so duk wanda ya yanke zakarin babba ya kawo in bashi rabin miliyan dubu ɗari biyar nisa a kawo wani magani nika son haɗawa da zakarin Allah ka shiryar da mu rawahu abu dawo da bi isnadin sahihin imamu abu dawo da ya roto shi da isnadi ingantacce bari mu isuwa bai shiga ko to ai yanzu dai ya bada ma'ana to abinda ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara don haka liman kajiya a garinku akwai 'yan lodu yan izala ya kun jiya akwai yan ludu da yawa yabo yan salafiya ya kun jiya akwai yan ludu garin ku yan ƙadiriya ya kun jiya ƙadiriya ta yadda da liwadi to yan ya yabo kunjiya jiya yabo akwai yan liwadi yan tijjaniya ya kun jiya akwai yan ya yabo yan shi'ai ya kun jiya akwai yan liwadi sarakunan gargajiya ya kun jiya akwai yan liwadi yan siyasa ya kun kunjiya akwai yan liwadi Malamma addini ya bi kun jiya akwai yan luwaɗi ya bo duk wani jami'an tsaro yan sanda da civil defense da imma duk wani wanda a jami'an tsaro kun jiya akwai yan luwaɗi ya bo inda gaske kuka ku tashi tsaye ku faɗa da su kun jiya yanzu an bar ruwa ruwa yanzu ta wuce ruwa ruwa Allah ya to ya, ya ta barke kwarya ta barke yan ludu sun kai ya bi kuma da yawa kamar yadda sun haka kowane gari don haka in dai da gaske kuka ku tashi ku faɗa da su liwaɗi abin kwarai ne yanzu ku diba damana ta yi nisa ga shi na har yanzu shikka ta tsayu ba eh in bancin rahamar Allah muna tunanin ma shi ruwan sama to kuma wai kuma mu kama baku nan ma masu ɓanna su jawo muna bala'i yanzu wannan fari ya tsaya ga gonakin masu lewadi har gonakin limamai da malamai da ahli sunna da yan salafiya da yanwa duk babu gonar da an kai ruwa don haka ashe wajibi na in kun ga mai laifi ku tashi ku kame hannu na inji manzon Allah domin a gudu tare a tsira tare don haka jama'a Allah ya barrantar da Bello ya bu abin da ya sheda game da mutanen garin su koko ya Bello ya bu yayi kunya ya Allah yadda ka barrantar da ni Allah ka barrantar da ni sauran garuruwa nace ko ina akwai su Allah duk inda mai luwaɗi yake Allah ka tona mai asiri Allah yadda ka tona ma 'yan luwaɗin ya bi asiri ka tona ma nan sakkwato asiri ka tona ma na gwadabawa asiri ka tona mana kware asiri ka tona mana dangi shune asiri ka tona mana wamako asiri ka tona mana ga asiri ka tona mana tambuwal asiri ka tona mana kebe asiri ka tona mana tureta asiri ka tona ma yan lewadin isa asiri gobirawa na sabon birni can ma akwai su ka gaba gobiri ya haimunta akwai su akwai su sabon birni yan lewadin sabon birni gobirawan nan masu taba ta Allah ka tona musu asiri Allah na raba su ma raba akwai su Allah ka tona musu asiri sai ina gwaran yau akwai su Allah ka tona musu asiri Ƴan liwaɗin wurnu akwai su Allah ka tona musu asiri ƴan tangaza akwai su Allah ka tona musu asiri gudu akwai su Allah ka tona musu asiri silami akwai su Allah ka tona musu asiri Sokutunos da south akwai su Allah ka tona musu asiri sai ina kuma illela akwai su Allah ka tona musu asiri gada akwai su Allah ka tona musu asiri shagari akwai su a ba ya buna ba shagari ɗaya ya buta bari mu goya ta ko mata nata shagari akwai yan liwaɗi Allah ka tona musu asiri sai ina kuma binji akwai su Allah ka tona musu asiri sai ina na faɗi sa ba na yadda kwata take ba isa na faɗi isa kware na faɗi kware gwadabawa na faɗi Allah dai da inda mun ka faɗi da inda ba mu faɗi ba duk inda yan lawaɗi suke Allah ka tona musu asiri mu iyakan mu annan mun cewa ne ba mu ce kowa ba in ka ji an baji sunan ka ta kai kotu mu abinda mun ka ce duk inda yan lawaɗi suke ko gidan su belle ya ba yan lawaɗi suke Allah ka tona musu asiri kai ko bello ya bukan lewaɗi Allah ka tona mai asiri Allah bello ya bu ran da duk ya zo lewaɗi Allah ka tona mai asiri ran da duk bello ya bu ya zo lewaɗi Allah ka tona mai bello ya bu asiri ran da duk bello ya bu ya ludo Allah ka tona mai bello ya bu asiri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika